Barkanku da zuwa jakadiyar Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na fara cikin wannan tasha mu mai albarka, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yarda za mu ƙara samun damar sanar da ku labaran da muke ɗorawa da ɗumi su. Jama'a da dama sun fara ƙalubalantar jaruman masana'antar Kano musamman mawaƙa daga cikin jaruman masana'antar Kano ɗin. ta yadda aka fito aka yi fafutukar neman yakin neman zaben shugabancin kasa da kuma yakin neman zaben gwamnoni a tare da su wanda sai a wannan lokaci da aka dangwala rayuwar talakawa a yaji musamman da yanayin yadda najeriya ta ɗaɓarɓare kuma abubuwa suka lalace wanda aka ji wasu sun ja bakin su sun shiru wanda a daidai wannan kan gaba ne ya kamata a ce jaruman na masana'antar kaniyo sun fito sun yi waɗansu bayanai irin waɗanda suka yi kuda ta sigar waka ne yanayin yadda shugabannin za su gane halin da ake ciki duk da cewa waɗansu mutanen suna hange da tunanin cewa ai shugabannin ba wai basu san halin da ake cikin ba ne sun san halin da ake ciki kawai dai sun yi shiru ne da bakunansu domin wajen ganin cewa lalle babu shakka su dama sun hau ne domin su cika aljihunansu daga bangaren mutane masu ikirarin bayyana abin da yake ransu kenan ko da ko menene zai faru lalle babu shakka a wannan bangare mutane suna ganin jaruman masana'antar kanewood ba su daidai ba aka zalika ba su kyauta ba a matsayin su na jarumai waɗanda suka fito suka tallata wa mutane abin da suke da ra'ayin waɗansu su zaɓa kuma har aka bi aka ji ya dace a zaɓa ɗin wani ma baya ra'ayin wanda zai zaɓa ɗin amma yana ra'ayin jarumin masana'antar kaniwood wanda ya fito ya ce a zaɓuwa ne a don haka zai zaɓuwa nan amma don farin cikin jarumin to kaga kenan kai mutum ya zaɓa domin farin cikin ka kai akan menene ba za ka fito yanzu da mutum ɗin ya shiga wani hali domin ya zaɓi abin da yake ganin cewa shine farin cikin ka kai kuma ba za ka fito ka sa wanda ya zaɓa ɗin ta sanadiyar ka ya zama shi ma farin cikinsa ba hakika wannan shine babban kuskuren da ake ganin jaruman masana'antar kano suna yi kuma shine ake ganin cewa ba za su taɓa mantawa da irin wannan kuskure da suke ƙoƙarin aikatawar ba sai dai lalle babu shakka waɗansu daga cikin jaruman masana'antar kano su ma sam ba sa jin daɗin rayuwar da ake cikin wani tsoro ne yake hana shi ya fito ya faɗi abin da yake bakinsa amma a lokacin da ake kamfen bai ji tsoron ya fito ya bayyana wa mutane irin ra'ayinsa wanda yake so ba kuma a rayuwarsa kuma ya tallata shi amma a wannan lokaci ana jin tsoron a fito a ce shin wannan gwamnati da take kai yanzu ta yi abin da ba daidai ba kuma a nuna mata akan cewa ta gyare kuskurenta dukkanin wanda ake ganin cewa ta yi lalle babu shakka mutane da dama sukan ganin cewa ai jaruman masana'antar kaniwu din su sun iya iza wuta ne amma kuma ba su iya kashe ta ba ta yaya sun iya iza wuta ba su iya kashe ta ba ta yaya za ku sa mutane su zaɓi abin da ake ganin shine ra'ayinku kuma kuma kuke ganin cewa shine abin da zai kawo mana canji a zo a ga saɓanin haka amma kuma a ce ba za ku fitowa ku tallafa wa mutane ta ɓangaren da kuka bi kuka wa waɗancan waɗanda suka ci mulkin suka ci ba kuma ku tallafa wa talakawa akan ai masa abin da ya dace lallai waɗansu kuma amma ba sa ganin laifin jaruman masana'antar kano duk da cewa jaruman masana'antar kano ba su duka bane suka haɗu suka yi wannan gwamnati wacce yanzu haka take kan mulkin amma dai lalle babu shakka mutane sun fi ganin laifin su duba da yanayin yadda ake ganin ihu da kara amma muryar mai babban murya ita ce wacce take kai sautin wani gari mai nisa to akan haka ake ganin su kaɗai ne da babban murya wanda idan talaka ya sha kukansa sai dai ya sha kukansa shi kaɗai ko kuma ya ta gaya wa waɗanda suke kusa kusa da su su kaɗai ne waɗanda za su ji amma shi kuma jarumin masana'antar kanu da ya yi magana ko kuma wani jarumi wanda ake ganin wanda yake ya yi fofula ne a cikin al'umma lallai babu shakka shi da ya yi magana duniya za ta ji kuma za ta shiga taitayinta akan hakan ake kira ga jaruman masana'antar kanu akan su duba mu su yi magana ta yadda za mu samu mu samu sauki ko da a ce maganar su bata zama sila matsala ba amma za ta zama sirrin samun wata warakar don an san cewa lalle babu shakka ihu mai babban murya shi yake kai sauti gari mai nisa Allah ya sa mu dace masu mu na yau da kullum ku ci gaba da yi mana comment da lakin da kuma bayyana mana ra'ayinku